من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تبتع الله صلاة ينتهي بأمتن تبتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النطرف وشبه غطواني yau da sujja 1434 kalenda jijiriya na adin daidai bituwa fo gubego yan novemba 2013 ya kalenda miladiya na ka 2013 littafin ya jibiya alfiƙul muyassarun nasi a kulli musulmi wa musulma ya shekha amur abdulmunim salim na insha Allah ta'ala ya ci gaba gani da katoci um, shafi na da na ikpe di 353 manfe iga fa manfe la bayani la bele tiya kiye babe mi ko mo ti ga mini akiya imina ta kiye bo na da bo fuji bolo bolo lo bayani e baga de mi ga ni nga don fuji adalci tsakaniya inyujo e ba ma on fuke yula dukiyo ma on fu dukiyo denyu on yuyen gi tuji òun yà òun fín òun tí tó fòó fún òun dànù ya ìyá alíú náà wà fẹ́ dánà man cike ebe labaya ni bai ci dai ebe ga gangwa ba wuce gwen yi umardan imigadi asirsi ya dukiya ya ba na imigadin wuli amma imi wuli bil marufi ko wunci ganin wake ajin ba na damini ya liliona man cike ebe lasan tun doci bi

ba na gada jiye yi rina na mini yin zagi jona bu ismaini za na lefi guba jin gari zai na likmanin al'awwalu lefi ya mafari al'infaku min mali zauji dole iznihi wani dawo dukiya ya ba mai da zini ya bayan fi ma laisa la bi haƙƙin yana wuri haƙƙi tubuwa nan wasani ya baci irtiyadu ma la ya juzu irtiyaduhu wani dananin gwayin wulwanin watikabu ma la yahillu laha irtikabuhu mai ji laifin gwayin wujanan ma harama wa shar'u min yana shari'a jin haramu nan wa zajara an wuli kitabu wa suna alkurani ba suna makana idajuna bai ruwa yau ko mas'ala yayi goro maga hurmatu tabi'i rajul man ya'ul haramu go yana zabaji nga ti ta pela dan doliyo wa denin doliyo le bu den yuye doliyo le ba won dije won den yuye ko e baga be shishi ko me gida ga be shishi won ya inu en ji ti ja won yi ofia won ti tu fu afon won ti fe jija no le do lo ko n wa dan ya na ale dan na ìjídíẹwà ilẹ̀ rúgbá kátàgù umayujan awọ máa umarlalu asibita bene da ya cinga gane umar da halin gajiyar nan ga wale bagi na gajiyar nan ya tun ramu wale na muji na gya man ga walakin bil muqabil amma opposite ga wuce su mana imige da jin ba nan gole ne mi jiga ne ya ko ga dukiya gana amma wuke la ya juzu lizauji ungwe ya ba an yi musika na fakata an zauje tihi na ungaye nga kwa suwo uti a wote inuwa na ya wa iyali be iyali uje mpe juje na ya au في ذلك هو حتى يأتي للمرين نبا كما تقدم في الأحاديث السابقة ابن غولاني حديث نبو غولاني ولي حديث أبلا ابن عمرو بن العاص يبطو حديثنا أبلا ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أغام النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمري إثما وأقولي في هذا أن يحبث عمن يملكه أن يحبث نغان ولا أدنى an man ta kuta wunya zane doli wa ya yi nan doli wo ya yi miyoji doli wo ya yi miyoji a ba waje wa wo wada waya ja zane ga yanda jinan na kule fi ba su ku yau ko o ma gan anabi ga an to tu ima ha iza imta wa gaji wa gaji wa yuji ba gidi dambo nga ne ki tumbo wanda wa classical tun ga ci shi mezo ikan banci banci nga shi ko yi nga wajiba go ko en yiti ne je ruwa mana ko nga jiba go nga be shi mi ganji su kun bebe laje laje yo kuka ko e je kawa yo kuka yayi mi jifo ndoro ala be kan woci ikan woci ni ganji su kun wa je to ikan so ade muna ikan to kun ashe na so kun ji waju waju be na na anyị tukun haman bonin nawa bai layi mi yau sai na ganin nawa dai na jiya a fai ji mamaki mutu ne dai ya ba da kuma dai abin yawon fifi wani saba fresh fresh ga fayi bata wani sassa ga ko eh wani na boku ne ime a fai wanda na na lagu na yóò lè nà tó gùn yàn ẹnì lájí ní òtí ṣe ìgbè na ní bàbúrò ẹgbọ́n ni ẹgbìlẹ̀ rẹ̀ bàbá ń dé ó ti dín fẹ́lẹ̀ láyú àmá bàbá bẹ́ ṣíṣì ń ya skúl fi ríyìn na. Ko ń lè náwọ̀ ẹ̀dín wà lábẹ́ rẹ̀ ń yí ti kó ń lè náwọ̀ ẹ̀dín wà lábẹ́ to ní ìdí ní òtí ṣe tòyìn ẹ̀nà náà tó bàbá ẹ̀dín náà ń gẹ́ ce da ce yayo kuma ga ce ba bagan wace yayo da bagan suke gani ko a ga wala ji onyo ya bi wanya, amma so kwa ke difa la ga ki azun kwa ba be jama'a ni oji mun ka ta o ga dide ji mas'ala yin buru iftibabu hafs nafaqati amin mutabiyo ci wushi shi ye ya ni kamil e, ya ni na gumina lil ahli wal iyali ya in wa gani be oji kuyo ko to e pa especially no le ne dia eh, ka tin ko na won so kwa di falala we emi garawa yo to mi kuli to mi zuru to kaaba to payi to shinkafa to kanzan to kanzan to kanzan ni ya diga de bukatu gurgudu ma yi bayana a shi shi danyi abe da strike da wafe ko báńkì bí láwọ́ ti yàfẹ́ jíkí ọ yàfẹ́ jẹ ní ti salamun salaman bú abẹ́kọ̀ fi bí ẹ̀dẹ̀ ṣùgbó ẹwọ́ ti ti yàyán wàfẹ́ jíkí ọ wàfẹ́ jẹ àrùkọ olú àgáà báńkì bí àjíyó ẹgbógbó ko idan kasuwa za mu ci na gama sai to azu gama mun sai da gama malaya latiya ni ba ta galin Ya da bugo da kuka ji falal lawe en ji tiye in ga yaje en ji tiye ya ni juju stogu amma to so a fike da ga ji lalace mure bal allazi yustahabbu lawa yahdith allazi yustahabu law ne mustabiya sana ciwa ga yazo jina an ya bi sana fakata amin yazo la yangi ciye ya ni wushishi kamili na gumi na lil ahli wal iyali ya ni wani bai juji li hadith umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gida annabi sallallahu alaihi wasallam kana biyu nakhla bani nadiri annabi ajin fe kun ki gbadon bi na banu nadiru ko waya hadisu li ahlihi annabi ta ajan duki annabi ta azun ta ajan wọ́n wà tó ṣìṣì yà yà kó tàṣánà tí ìyẹn ẹnjí ti yẹ́yà ní ìmáwọn al-bukhari al-muslimi qala ibn daqiq rahimahullahu ta'ala ga fi hadith jawaz al-idkhari hadith lauga lafi da bai zo so yin gici yin gici na wọ́n lè wọ́n dáa ṣì yẹn a zo wọ́n ti ṣe àbọ̀ kò fi dẹ̀wọ́ àpẹ́tukọ́ à wọ́n ti sọ ṣe à wọ́n lè zọ́nà kó báńkì atm atm machine dispense wà wọ́n eh? eh? mm. e ti di kí àrán wọ́n ti lè wọ́yá wọ́n tó a wọ́n tí lè wọ́yá ń gọ́ léwọ́ ìjídé ojúlówó fi èyí sàlámán sàlámá kákùnrin tó ti ní ìmẹ̀ àwọn ní fẹ́ jí náà ngo manga nga le ga bi da ki jaza ko ngo wa fi hadal wa fi hadal hadi nabawi ga ba wunna ya annabi sallam atamu nafa na la amfani bi ko wa asanu ga maje fa inna fa inna mata habasa nafaqata amil lil ahli wal iyali ka kune za ga la yin shishi wace yin so ye ya ya yali ne wa shigan gani be gan bai yi yoji na raga ba da zalika li shuhuni daga babuwa ne ga wajen lokacin na gajin harkar goce wani lafiya ma in ka na talibin ilimi especially ga ji makanta na jika suna fahimta talibin taliban ilimi ebe ne ji makanta a harar su mai kuna la yi wa judi ya ji makanta hajji fiye da yadda lokacin sarauni na kafin fiti na ajin muraja'a na ka assignment na lo makanta ba ne na lo jarafi shi na na lo talimushi shi na lo kazan na lo kazan me kan nan mai ji ba sai tiyan nan gole ne ba ta da bukatar yake lokaci ka kuno ya liyo ga shi yanki na giye ya na bayanin shi da wurin gole wala to ta kuma wutar da cewa wa biyu zo lamar ya kaje mai da wawo shi ne ga ji har kan wuce halashi wai da liyo kan ga kuyo falla ya shige da ku ba da zalika fi na fakatihim wale zuma wucin e ba jin yi e makanta ne e ba da nan wa jimini ne shagala da kibayan wọ́n àjí mi ó ṣẹ̀gálà dán yẹ̀pa dánlẹ́mọ̀ríyàn yẹnjí tí ó làwọn ṣe wọ̀ wọ́lá fi máa yàtà jùlọ ẹgbẹ́ níbi ẹni jàgájẹ bukatu náà wọ́lá tààrùdù bẹ́ẹ̀ wadda tsakani ya hadisi na tukun gali hadi ga hadisi a sallam wadda yanki ciye ya ni washi shi ya yi hali shi nan gani bi hadisi ya a nasu bin maliki radiyallahu anhu na ga kanan nabi sa sallam la yadda kiru shi a ni gajin hadisi da bayan nasu bin maliki daga hadisi sa sallam ya soyan doro ya ya suwa na na na anabela anabela ya nuki so shi shiga ya goya suwa wata fazal hadisi زادتنا مختص بالادخال لنفسه ان الله تا انوسيا تي تا تشونو يا لوينا نعم والاول والأول بالادي خالي لأهله اريد زي ما فعل موتينا توسع يالي وجنا مما وجب عليه ادي مما وجب عليه ادي خارو يعني واجه دولة ولا وصويا ولا يسوى تفريط فيه مقوى إنه متعبنا أنا ولذا ورد في تاتي مدل حديث قولي وما لك الجان حديث ونجو بيغم وما بقي يجعله في القراء والسلاح يعني قابل كي بانوان يالي وجي بوجيتي زي يعني نسوكم ولو تجيه walul adna alqira wa silah ka kujo uddatan fi sabilillah da ba la di shira de ko so yace na ga lu kuda ne yiri pa shi wa hadha man ganana min tamami hirsihi sallallahu alaihi wasallam unda min ya emigun ya yala da ya anabi sallallahu alaihi wasallam Allah adami tabi'i ahlihi anabi tadanuji ya biya wa min tamami karamihi na madamin ya riyato ya annabiyo wa judihi ya riyato ga ke ya cin fi tasadduq ko ya ji sadaka bi ma za da an hajjati ya na gatu ta ce bukatu bana wa hajjati ali gani bi bukata ya zami shi alwaji ta lakum alayhi ko yana ga waji ta ci bana wani ya don ko kan ce ba da yi mai so fe shi shi ya baza nan na daga bayan da ta mutu hanyi ke shi wani legai ke bukatun yin gico ko? ƙunga yawo emi babu kanan ko? tomatu yin leda wani la lokaci ka zai bai gashi kazan gaji giyo ƙunga ku ina ta shinkafa bufu kazan sai mafita kazan ɗaya eh, kazan ma kazan uboje ti yuka da azuko da ake fi motar shi ya ku ga fi sau ko ya ku fi gitinin mu ife ta kaddun san ibi da sassan gijo biya da dai a ce a gane shi kenan wafe gijoji salaman salama tare ba abu ma kawai ga ide sukun wa eh? eh? yi na kan tomato ko ta ebon yan na jima da muhimmanci kan wa shi shi a ga yafo pata burin ne da strike a ti rani ti wafe wato ta ne ke budan bu kawo ma yi tuye gi zagi wadiyo kami ya giwa yulu ya wani uwu darasi kaman wadda mini darasi na wawuna mana gun ya cibin mana gun ya cako ko ya ba ta go. ko ene ka ke mana gun ya risho sọ̀kwá tí èdè tó fẹ́ lábẹ́ tí èmọ́ na ná gas yẹ́ gáàs waje ìtòwò dé bẹ́síkà ìdí àti wo ẹbọ́ ba wọ́n láàpẹ́ bà ya ẹbọ́wọ̀ yà àbẹ́dà ṣì náà wọ́n mọ̀ láàpẹ́ zàírí ní ẹbọ́wọ̀ yà àbẹ́ yìí náà kọ́wọ́n báyìí zàlẹ́ sọ̀kọ́ jí ha ní bẹ fẹ́lẹ́lẹ́ yà gbá ní nana wọ́n bẹ gbọ́rọ̀ kasa kuka ji falala yi hali gbanin nan wanda kuka biya gbaje na bi da luna nga ibe gasi ko oh, mana wo ebe o ti be da dana ndu ti kan waye tuntun tun lo shi barabo unde pe nu ga shi gasi ma gasi lawe be zo ti gbaga ile so sai ta abun nugu wo ma gide wa be da ga de yo so ku gasi na gasi azu Allah shan Allah Allah shan ri tini abejun yi malo makanta bawa malo tumo ya so ma gen ci ba wa cewa wale o ga ne ni pata ipin dano yi ko kai ba ga da pata ku yi yi mamman na jan wale o zirke ciwo mas'ala yin goro fakatu zauja al musul ala zawji al-faqir wal iyal fakatu zauja in yushu dukiya ala zawji al-faqir ya bani talaka nan wal iyal yanda ya yi mana to jiji imi daidai o eba mai talaka imi ti ya bawo gbawon je wa ma annan nafaqata ala zawja min huquqiha to naje wani a wuɗe mi na mini hakin mi ga bu don alwajiba ala zawji nay wajibi ta tiye bo dole ba ga wannan de imi wannan wa shiru futayu wa shidayu wa shiyan ko wa fi wa yujan da res na illa annahu man ta'azzara lai zalika amma e banan na jidiyan na gazo yuna ba ala zawjati waji waji ta tiyan a wu ma'u ala darra'i ne ni ga kun jigani ya bai ta tiyan ba pinnona kamar kama a wu bi sarra'i ke imiyo to wa mabin ka kuna dan ba gonin ga ta yi miri na ka kuna ta ga da zuwa je le ga sako ga lugwanin

嗯。 ballau ni za ta mali kai kawai sai ya barabe da bakirin nan ballau ni za ta mali mai wasu rage dukiya waye tsarin sa kuma ji bagwayo wasu a tiris kan da bagwayo dukiye istahaba laha ya yi ni an zau la zaujanin wa dukiya ɗaya baunan wa iyali ya bai juji nan wala fi zalika jiranu ma jin a gama dila da gowa ajiru sadakati wa ajiru karabati wa ajila da sadaka no jiya bono ma ke da ya tsomba bi ma'ana nole kai baga ita da kamce kuma ta shago ini mai gwa millions of naira etandondo ko efondondo unji wajibi ta tiye naira ni ulu jiki nan ulu wuɗe bana ene imi a gina ene fina ene fana ko àtàtọ̀ treatment pátá oríta tí ń ríbo oríta tí ń bọ́ ọ̀dọ́ fúkàwẹ̀ màlìkíyàjì sáṣẹ gan a ba wagumi lafiya nga can ba ta na wagbo gidin da jengo ladies is amma ga unga sai wala wallo da ne mun juga da wobe unga lafiya ta ga lafiya yawe haba mana waga wani magiyo ko wani lawun ya yi we e da zuki ewu owu wani luwa asibiti zaka ndoro ya tsoye tsoa ewu owu ko wani ya gibe ewu e owu fata yanzu wani nunga biya sai wacce ga wajen duba wa gula damiya haba mana da wani fuka wa mariki a jele gan alawan lo asiri na mini an nafa kasuwa so wunji ngo ile kai ni gade wannan wunji wa bita ke yi wannan wa jiki na wa wote buna amma e baga e baga bi a lo ke wunji so e baga lo wala imi o so mo ki o ge ba won lo wala o mo la de ah. awa ngo ile awaki o awabe o ìwọ̀n ojú bolóboló ló bẹ̀rẹ̀ bá mú dé ẹnu àyà bá ní màmá ìlà ló tà rẹ̀ ojú àti èdè ó ọjọ́ iná wọn ojú èṣìlẹ̀ nù mọ́gá àti ọ̀sùgbẹ́ ti sùgbọ́n ti kákùnà ọgá ló túnbà ìbánu wunye biye wo nga mu wa jiyo nga wa a jife ji fali kibo ko ko ga je yi je yi na wunji katun we lototun we je wo we je ndoro na de so ko u ya tarbiya un ba ku ka tan ye le guba o je ji fali na fa an zainab imrat ibn mas'ud radiyallahu anha qalat bay ma zainab in yi abla ibn mas'ud ga khatabana rasulullah ga ni bisa sallam ja wutu fa qala ni bici ga ya masharan nisa ya yanza yi tasad tasad tasaddaqna bi zarakari walau min huli kun kan eh koro ya yiwo ko ya gbaji ya yiwo fa yana tsara kunna ala jahannam yawm alqiyama yabo ne doku don doya yin zabi je ne ya lufa alqiyami qalat kunga zainabi mi abla bin mas zainabi mi abla bin masuli cigan wa kana abdullahi rajulan khafifa zat yadi? amma abdullahi ne ba wa abla bin masuli na unje dukiya dokwa mana eh da sako da gubo duk sarauniya fakultu lau wuce ga ni diga wuce guga salli rasulullah sallam ibn eh, ani za sallam ga ni An nemi na sadaka. nan ga ku ke an nan ya ji ladan sadaka nan annafaqata la zawji nan ya wa ye ban wani ko wa wudu nan wa aitamu fi hijri yani be e kun gida fi karkashin gune qalat ga wa kana rasulullah sallam. annabi sallallahu alaihi wasallam ma fe kad ulkiyat alayhi mahaba annabi dai do fa qala la ga ban salihi anti wo to da yugan ina nan yugan ne eh wato yugare qalat fantalabtu min abdulmi abdul masud zainab zainab ibn abdul masud suku mun ci da babu mun ci da abu mun da fanta haitu ile babu ci da ya komi sun wai za alal babu imratu min al mun ya to ya komi sun da gino ci gina mini ya ansari jo zainabu eh yin da gino ci ga e, ga zainabu hajatu wa hajati bukata na ton wuje wuce wa abin yake zan ga sadaka abuna ngalla ina fa bilal bilal fetiya. fa qulna la Sallar na rasulullah sallallahu ga nabi sallallahu sallam ga yi aturi zai anna mina sadakaci, an fakata ala jina nan ga ku yayi ne ya dala da sadaka ne ga ga ya wudu ki ade da bai jina wa mu fi na gani be ko yi fi karkashi bane na qalatun gam fa dakhala alayhi bilal sai ga da ba fa qala law bilal ti ga annabi gam alal badi zainabu e ko mi so zainabu gibo qala ayu zayanidi annabi ga zainabu kicho no le azayani babu jamu jamu yanzu ya zainabu qala ga zainab imra'atu abdullah ibn mas'ud zainab ne imiya abdullah ibn mas'ud nan wa zainab imra'atu من al-ansari بزينب بن zainab bun ina ginga ci daga daga ansar jona tat alani ka da nafakata ala azwaji ma eh ginga yake eh. a wudu kiya be ba jo wa ta mun fi hujuri ma nan biya kun gine gafi karkashin abu ne yudizu zalika anu ma min sadaqati ngan nato wa kuke ya sadaka Ani za a sanin gan ha ajr lahu ma ni. adala da kuwa ajrul qarabati ladayen dangi bo mana la zane zan so wani yawon guyi wa ajrul sadakati huma ke da ladayen sadaka ewu wo kan sadaka wajen. an yi wa ne do zi so gan mu de bukata wo lo lo yu ko nawawi al-imam nawgan fi al ala sadaqati ala al-aqaribi hadisi ne lawo ga zaga hadisi da ka hadisi da ku ya zai ga idan yu zai ga tabuna wasdat ila rahami id amake ya za ko da yanzu gui wa anna fi ya ajraini kuma jijiyan nan wa dila da guba wa ne ga ci ganna ne imi kirkiji da na ko umar gwani na yi zagi ko gato na jin wafe ke da jiki benin wafe da lasa ba jinare wale ga yawo kaza shi wani kiyayen kila ẹbá e ń ta ajò ṣíṣì káyí ni gájẹ tuntun tó ní wọn ló oúnjẹ tó ìkè láti àwọn ya za mu caji ne ga yi mu da za mu za mu caji mu za mu caji ga ya godewa da ta yi ba fari gado ko inda wata dai ya ndo ti ma ro ga yana ya godewa nga ta ba wa le won afi ko gun bi ayo control ji mu lan to lafiya ya wala de disadvantage kuma mostly in za ji ga ba ji ni ba joro na be mostly won be ku ba je

ya wala kan me ciwa bele gan e ba ni wo gan be fo gan na oja bele ji won me tin gun ago ne ga ro ko wa je o ya ti be da gun be do shawara ga te la ku be yi tun ju ga ina waje abin ya yi da cewa in ga su ke tarbiya wa da tarbiya kirkiya ya bani wale gan nan da ba wannan bai bugo da yi nan nan na yadda e ya mu na da ba wanda na da yana e jin da ta be shi waje abin ku kuma ga guba baba ya gunwanyi na mai gunwanyi ce wani wani na milatu na zukun adiya wane zai ke sofa guta tunan da ce gije ke bai yiwu Fashi yin da mai mawa wala nan doce yi rinna na mu ina haka fari ji ina ya gogan bawa wani cinyawa ibe izini wuya ko ibe mota ya ba mu dade mota fes da yin wuje sun wafe izini ko wani kaza ko shabu wa shi wa galo abun wa da ko mo ti àfẹ́ sábá yìí mo ti máa fẹ́ sùn gẹ́gẹ́ níbẹ̀ mẹ́ẹ̀ bú yìí pàṣẹ ní ṣe mọ́ tí ó wọ́n máa wọ́n lá mo máa ṣíṣe wọn fẹ́ kẹ́dà tí kí ó wọ́n fẹ́ dàyí ti gbé ń ga dé wọn mọ́ mo máa rẹ̀ sí ní ẹ báyà mo àdàtọ̀ àtúrí ìdẹ́ ìkíni ẹ tí ń wá gún ìjọ gbá rí nà máa rẹ̀ sí ní ẹ báyà ya bagan wa ga zaka zurgu da babu ne ba mu ina ba ta jiki wai ma wala yana ke ma e wala bele ila gindo ce mutu yanki ci jan ko ndo ci na maje majina wani da lokaci wa inda gindo ce zo mun be lafiya ni amma sheki ya deje ndo ci wa ne a tiyo sun be zai so wuce ne su jaga ba wuce da mini jara jin wa ko to gaskiya mini ga jani gaskiya zagi noci mai dai shaki da jan noci shaki ya na ga lawo ya yi wuyo ne ga ga fito sai bin mu masa dani nan ga uga sai bin lati kun wanda ka zabo ba gi no le dani fa ban ya yore e ka e ka ya da da la ga ma ka da ni da pollute mo wo wa go ke ya so mi da mi ci mo be gbe tu ti wo za mi ci wa ya wa gan be za mi ci wa be ci ta gan ci ju ti ba ta ne ce mo ji ce ma wala ndo ci ma kida de di a kida ta kafira kida wa ji gulu wuju ta kafiri ni wa kida wa ya ku fi ni min ce lebu ya kafiri a gan wole ya ga gan ko in be shi ngo ya ba ga sajiya ne mi ga mi sajiya kafira wato dai musulmi amma ndo ji mun da wajiri da kuma ta da kafira to masa kowai da ya wannan sai da yi buru? guru kai zagi na shishi makaranta islamiyya na wani ne mannan gumba ko ke huka sai to mun jigin mashi wani bai jabo ni ga biya fiya biya fiya fobe gwango bai jiji jabo wani bai bada jiji nan kimi ga le yuci be bu zagu jibe ko le wa yi hunu judu dinatila min ga na fila ya amma shi ne na waji na fila ne ya ji shawara hun dai fala wato na fila na waji na wa da jinu ko ba ga na fila je wala hon bango wala hon baga mun ga wala hon dike yi wa hon dike yi ba ne mi sai fare la yau mai giya do so mai na fila fare la waje fala ga na buka mai na fila no ne aga yayin zagi fatawa irin nan gole wa maki wa mai wala ko da fatawa fi zagi ce ga dole yi zagi je ngi ciwa ba

wannan gagun babu wani sun gole wa gagwa sun da kagwe kacin yin gwaro takrimu na fakatil ahli ala sadakati ala gairi e wannan wa hudu za mu wa shi nan yawo ya ji wo ya fi wo ya tufu wafin wo ya wani school fees kun gwaji gani ako wo ladan na ta zo ya wo ji bolo-bolo da yayi wala alu asibiti kan hawa mana na na ji waji na unde falala ga sadaka na wada jijen bonin kuyo mm. wa yajibu ala zawji wajibu wajibi ta tiye yabo an yi kaddima na fakata ahalihi wa iyalihi na waga ala da yin gboro ewo na waga yawo wuɓe zami washi gan da iyali yawo shi ala tasa duka fi sabilillahi na da falala ga sadaka na wada jina. in fi sabi lana kama dalla alai hadisa umar abin khattab radiyallahu anhu alazi takaddama zikir jamna hadisa umar abin khattab na wuli mutum ga wuce yana ga wunde wo a nan da bi cabe ta ce wani ga wunde bi ga yi miwe ga wunde bi a ne diga yi giwe ga wunde bi a da diga leso ba nan alfelu lafiyar dogon mi da su je nufin je yi zogo وكما يدل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذر عبدا له عن دبر أعتق رجل زباجم لو شوان قالوا لعدا من بني uzura da kabila bani uzura wa abdan lahu an duburi ma na mawuji wanda ci lugwaji fa balaga zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala anabi sallallahu alaihi wasallam timaji labari ga na annabi tiga alaka malun gairuhu wa de wongo ci bande wuji na ne ngol ya wuji mini dukiya budan fa qala la ngon dia fa qala ni diga man yashtari min za shi wuji nabi miyo fashtarahu nu'aym ibn abdullah al-adawi bi 800 dirham nu'aym ibn abdullah adawi mun ta wuce wuce shi be 800 dirhami fa ja'a bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ha ilayhi alaihi sallam je wuce la gaba gina na gunga wuce wuce lugwa ginin thumma qala annabi ci ga ibda bi nafsika fa tasaddaq alaiha gi sadaka ti ta ci wato be zo ima nan ga wale ga jewo wato gi fankaya su kwagan wule nima na wajiya wani su kwagan wule alamai nima wuce yabe wani fa'in fadola shekun fali a halika ɗaya e za ke kebe sukun zami waje imi waje fa'in fadola an a halika shekun waga bukata ya zami waje wazo faƙara batuka don jiye waje gancin fa'in fadola an zai ƙara batuka shekun ban bai don jiye waje biyan da cika kebe kebe fa haka za wa haka za anini anini

nga fa bayna yadayka wa an yaminika wa an shimalika gwal iboro boto gwalo boto gwafiyo mana danji washi kenan ko sai ka tuna da su mas'ala yin boro talimu zauja umuri diniha ezu laili ni ajini luwimi la qur'an wimi we la hadisi wu an yi hukunci layo an yi hukunci nifasi yo an yi hukunci sallah yo an yi hukunci yazu yo an yi tarbiyyar yaji yo a ilimi na lawi mewe ẹ̀kọ́ e na wọ́n ga ala ilimi wuna dokun wọ́n tó fi owó kàtù mini ubu nan wọ́n láwọn lọ́ọ̀dà makanta na àwú kàtù na mini wọ́n láìlì mi oyuga bu nan ko wọ́n ṣi takàdá oyu iná na ilimi fi náà ṣàgbà wọ́n nan ko bẹ̀ láàrẹ̀ tí kó bẹ̀ turanci mini wọ́n láìlì mi oyuga bu nan wanda ka sai jin da ci ya tafsiri ya kafin gutla ka ne kafin mulugul maram ne kafin riyadu salihina ko ya kafin mutun ya aqida da ci shi ko risalatu fi jima'i tabi'iyya bene biyu ne wallo yun fiu serially mini wala kafin yuga gudan wanda jimma utuba na jimma bani wa shi wasu wace ba za biyu na wata minti huwa minti guwa jila sun yana ga utuba wace ya ne yube mini ka kafin la gudan pẹ̀lú yóò tà ǹjẹ́ òjúwọ̀ gan wọ́dọ̀ láwẹ́ nánlẹ̀ gànà ìdáná nípìá àmá lúgbàmìdá nígbà méyàwó kó mọ́ mi jíjẹ́ mi gbàgbẹ̀ irú ìlẹ̀ àmá lítà wọ́n kúkú láti fi jíbe kàánú lé àwọn náà àmọ́ ìbẹ̀lẹ̀ àwọn ẹ̀sùnkú kàdùkú fi jíbe gbọ́rọ̀ bíà wọ́n fẹ́ je makaranta islamiyya ní fẹ́ lulẹ̀ nan a ce hukuncin haila nifasi kuranu gbabi a ka abin wacce nan mun bai dabe wani ku ni wa naga wọ́n ilé gẹ̀ẹ́gẹ̀ àbẹ́yọ abuja ni allah kiyaye mu وكذلك اتغفى من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها من حقنا دولي من حقنا دولي تاتيه بونغا تيايمونا تعليمها امور دينها وللا مريا دين جلو وكفايتها كو السؤال mulukun tuyu ya gabi amma ya inu lahamin masaili shari'i ya na gaya shi tiye yi masala shari'a jona ba ki hukuncin jan ba kyau kí hukunci yan design ko kí hukunci yan lálìpọ̀ kí hukunci yan attachment jọ wo di gani ko kí hukunci yẹn mìlò àtìmítì ba yóò lójí mi ko kí wọ́n kí hukunci na mi amaji na ba bá yóò mi jo ko kí hukunci yan family planning yo wo di gani ko kí hukunci yan kazo kí hukunci yan nìkabọ̀ kí hukunci yan jìlbabọ̀ kí hukunci yan batan ga wale ko na ji bayani matsala jiyo na jingwai imi wa yade wayewan kai jubon ɓarin wayo wai anati ala tasiri ilmin wai anat yawo majimi taimako Allah tasili ilmi ma tajalu yace e je ilmi ne na wajibi ya tuna min umuri shar'i min lamari ya shari'a alwajibu ala ta'allumuha na wajibin wai milayin nukina ya attachment jiya in za yu lati ndo tu so tin musun je wanna in za yu duji bleaching ne fuga je bane musun je digiya musun je wanna wọ́n jí gáà ní ọkọ́ àmá òun palẹ́ lì léèfì dẹ́bọ̀à òun ká dìzáìnì kábàgbó kóbi tí náà léèfì ti àkàmù lẹ́jù bẹ́ẹ̀ ní ọ̀gá to jẹ́nẹ́bọ̀ á ní ẹfù háìlọ á ní ẹjì sálọ á ní ẹjì kànzán á ní ẹjì kànzán قال ابن الجوزي ابن الجوزي gan ga almar'atu in zagi shaksun mukallafun kan rajuli ɗaya e zuwa ne mukallafi na sakwai lata tuba dole na waji ba da ya sakwai kim na zabagi na sai ji wa ala ya salabu ilmi waji ba ta alaiha dole yo in zagi wa ilimi na ji wajibi ta tuba na ilimi tauhidi ilimi akida ngole zan ko ilimi tahara ilimi Azu ilimi zakka nwe wa alwaji ilimi yake mina alwaji lona yawo ingole ilimi yawo ebo ne fe bi yawo ani jinani ilimi tarbiya ya e giji ilimi haila ebo ne wajahila ilimi nifas ebo ne wa bega da kiwo wa bega da nifasu ilimi ake yan makwabci ya bane za an waji mu'amala da yau ilimi ake yan ba ko waje ke nabe kai a tatuwa kamu ya nazar kimiyya ciliyo kimiyya ciliyo bene ide bi a cinga gane nga ilimi yan najwa ko litakuna ala adaya litakuna min adaya ala yakini baka kuna nga gan waje wasu nan wuje kini fa in kana laha abun in na gaje baba aw akun ko mai yaji bagi aw zawjun ko mai eba aw mahramun ko ko zane zaul maharim yuna yu'allimuha alfara'ida ya tufa lilan ni bata zane ya la ilimi na lawu yi zagin nan wa yu'arifuha amma la lawu kaifa yu'addil wajibati ko yake nan wa lokacin wajibin na jilo nan ha zalika na ku kai amma gbanu ga wuli. sọ̀kún fábí yẹn mọ́ tí ń dọ̀tí ẹ̀nà wọn lẹ́ẹ̀dẹ́ kọ̀wé náà jí wọ́n pé máàsì wọ́n pé english physics chemistry biology wọ́n gẹ́ wọ́n fi di preparation ya wáyé kò fi di preparation ya nẹ́kọ̀ wọ́n á jẹ gá àmà ẹ̀yìn dọ̀bọ̀ náà jẹ́ mú yín mọ́ tí gan náà ẹ̀jì ń rà jìnnà kabuliya wọ́n badiya wọ́n akida wanja wọ́n riƙe shirka wani bai tawija wọ́n riƙe siri wani bai nari siriya wọ́n riƙe takane bidiya da sunna wani tafiya kirkiya un ɗauki haila kirgan benifasiya ngole na sai danja ebe na rayuwa ya yi zagi na gbani yadda jire wa yi rilu so ko wa ga yi orujin boko dai aka kai musulunci ya kiyo ya farilla ne ya tubo dole da hannun wula wuce su daidai ju ɓaru yau qultu wa za yadullu alayhi hadith abi musa al-ashari ene lawo ti ga hadisi ne abi musa da radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kan gida annabi ga salasatun lahum ajrani za ku ta bu adila da guba fa zakara minhum wuti to min za mu ci ga rajulun kanat indahu ama za ba gina wuje wuce za gina fa adabaha mujawji za gina ladabi? fa sana tajiba wuti ladabi wangi wa allamaha wuti ya ilimi fa sana talima wuti ya ilimi wangi suma ataqaha wuti lugwaji fa tazawwajaha wuti jiyawo fa lahu ajrani na je lada guba imam al-bukhari muslim to at-tirmidhi to al-imam an-nasa'i to ibn majah aga gubo soki na gbari dana aga ezaga de wuji zagi mu ci guji tarbiya mu ci guya ilimi mu ma je lada a sha'imi wa min ba biya ula. وقد بواب له البخاري الإمام البخاري ولا بعد بيصل البخاري باب تعليم الرجل أمته وأهله باب نجزا باجي ولا يلملو يا وجي لا يوني بزاي وجينا تبغى نقولي wato ya ba wa ga ilimin na waya biyo imi yawe na madamini ya kuskure da sashen talibin ilimin yanzu su kun fabi ba lo caji katun ga katun ba ya ce a lokacin ga program ya kafin za da yi toyin bo toyin je toyin bandoro nan amma inu shi nan wuje minti shi ba wa ni fondondo na wa fela ga to nan gba qur'anu abun nan be ko lugwa mi laba abun nan lara larabci lugwa mi laba abun nan ton wo nawo lugwa mi lan nan ton wo ba abun nan lugwa mi lan nan ton wo kafin fikio lugwa no le zo ko at least as family man walita ce risalatun fi jima'i tabi'iyya ya shek muhammad ibn salil usaimin walau lau yin yi ah. ko? Nomba two ko littafin jami'u mutum tauhid wani aqida ko? ko a dalilin jami'ul mufiri ko? na ku mutum ya aqida ya kanan wa wuce walau lau yin yawai wace wa littafi na na alfikul muyassarun nafi likulli muslimin wa muslima wọlọ́lọ́wọ́ ìmìyànwé ìdàwújí ìdàwújá ńgá àti èyí jíbe wàrí yàtò sọ́lìhì ìlú mú jùlú lórí alhamdulillah ta kama hanya ya ya ilimi náà lè kó ní ṣe mọ̀ gáájú ìlú mú ti ìdáríkó ime gbogbo ya kawa ga fondoro aya ni fondoro hadisi ni fondoro aya guba hadisi ni aguba hadisi ni wadi abele wọn fẹ́ lẹ́gbọ́rọ̀ kàtún ma fẹ́ gẹ́gẹ́ dúnú kó wọ́gẹ́ wà lójú oúnjẹ lẹ́gẹ́ wà wọn àdínú ìsìn ọ̀fẹ́ láwọn tó akẹ́sọ́ tó kù fi tíkà mi yínú wọ́gá tí ká ti dẹ̀ jìnà ọdún wọ́gá tí ó ká kọ́ lóṣùkún wọ̀tẹ̀ ń lọ́ọ̀fù gan wọ̀tẹ̀ lámì gígàn wàgbẹ̀ gbìyànjú mi ṣe yóò sọ assignment na mi go fi okun o fitina ko ma cha ni go wa to baya ni an wo yodo ba shi kenan ba mas'ala yin goro tarku tatabul wata wa ne zallati eba nla egwarulu le dan tatabul atarati aibu Wata wa ne zallati yan bezu fudu wa bici chunze eba nwe ci dan bo eno wasa kan doro ne babo inu ya ci bici kawayen gicin alalami ga kritika babu ya sazan babu ya kaji kazan babu kazan ba wọn Imi ga rungan wa roba kazan wadi a bi shi shi e, e ba tsaban da tuye da nudin rungan to zambe cikin wani ma yin madabe mu madabe ba wanci wo e ba ko ba wani nuci ba mu na gulo no le zan ko ta da jiga atra mu ga mi gan sai ma ko ne bi da ne mi ajo ko ngon je on je bi tike fi on expected ku ga tiyambu banda ce wajen abin ga to waya na dabe mi ne program ya zandu wa nan ga kawai na bela ne ga kawai na su kun fi bago sun ga bela kun kwamfuta wa dictatin an ce wajen abin le a atatu bunga kamera so kuma nuce zandu ruwa ɗaya ya ba zandu wa ne ga gada mi ubo na ya koza ne ga wa yi mu ya koza ne mu ga wa da kisi nan imireji koli ɓanyi ba kai bikin ba abinci mawaji kaza kaza kaza kaza har ba mana wọ́n agagagan àwà ẹgbó tó za a gan wà kọ́ wọ́n lè mú tí kàgán lèmbá sọ̀kọ́ lọ́rọ̀ lè ti zuwa ìlú ni wà jíjá wà gangan àyẹ̀bó tí ìdí ajẹ́ da yóò súnmọ́ àmá gashi ìgbẹ́bà ń dúwọ̀n nígbà cici na rátàwọ̀ jiki na da ismu yanzu biya a bedo nuna ya zato ya bane sashi ya zato shi ne shuro mun ga alhayatu zaujiya rayuwa ya babe ni mazannatu sakina da na ya etacin ro war rahma bi rahma wal mawadda bi boye wa kad kala asanul qa'ilina fi zalika sai ci nan magagana wa ga juba gam wa min ayati min ayashi sai ci an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ci wa imiji ji daga daga tace yabo taskunu ila yabo yade yagbata ce lobau waje ala bai na kuma waddatan wa rahama sai ta tosai bai boye la da takami ya bo inna fi zalika la ayatin hakika jijiyan nan wafi aya ne kawo ya tafakar ya zai shi kpaye nan wale gan gbata ci ma ya jiye da nan eh gbata ci a ya da nan in ba ta cin a yadda gangani bai zato bai haifuwa gayan boye ma a yadda da kiyayen bai haifuwa gayan fondoro bi ciwo wazo to a gani nuwa na di alkhairi a nuna di alkhairi mana nawa ne mun samu gala wasu ciwawo mun ji adini ko mun je tarbiya kirki ko mun je dangi wani wato ne fatar da lebe zo ciwo a shan gawa lebe ne a lebe ga wasu ne wa ciwawo wajen giciya wọ́n tó a ó fù wọ́n fù yóò ṣinú wọn yọ̀ ṣáwọ́ra kíríkì wọ́n gáà yẹun wọ́n á jù gẹ́gẹ́ fi ọjọ́ náà ń kẹ̀lé tí dáná àlẹ́ nípa tẹ́yìn zàgí náà jiyàn wọ́n jí mọ́nà tó ti látẹ̀ ti zanen jiga Allah da fifirin ne nan ya rumuwa shi jatul hubbi wal asaf wuce wabuwa ya gani bai wunwa dana wasakan gani bai ya taci wal istikrar bai dufe lafiye da nan nishi wa za ku lura to ta fa da ya taka ku illa labi isa min zamin na ajiya sai bai zato kirki ma su lazari bai ba zuro ya zai ta tarki a asarat yan bai gwaluyan aibuwa zai ko

amma shi shiga ya guna gawa sai wazo wala na kuna mubaligi na laukun na yi ma sai zanen a ga iga biya ka suna da ke gagan inna sa na zonna bi zauja ya e zufu da zato kirki lo bayan yi miyu watar ki ta tabu hasaratiha ya e zamu lagwarulu da yawa ga da waye buza min min alhukukil wajiba laha shar'an min ya kiyo ne wajibi ta tiye bo lo bayan yi muna la zauja ta tiye bo nan gashi shi wai ba ai wai mota waza fondoro mu ọjà àtàkúsá wọ́n yà tó recording system ló ti sọ ti ká tẹ ẹgbẹ́ ẹ̀yà ẹ̀bàzà ẹnu wé lábàzà gbínú fúnkún fífú kó lọ́jà àbẹ́ṣẹ́ àtàtò sẹ́ẹ̀tì òjá àbẹ́lẹ́ seti ta ki takíbò recording gbó wunde aza lokata ba aje eh, gubeci wunci gefe ne ke wa gaza da lanci waje rekod da na ga ganin fuzi ko a gaza lafta ci waje ji cajin nan e na ga ganin su ku bo no le ta tabbula siratin nan no le ji dai ya amma nga a kile a gaza ka zai na wani biyo e mi wani wani biyo na shara da jama'a da mi wani gole ne different thing amma from the wani alamun doro ya wata irin na ji ngole na ji ya kamata ka kufa biyu waya dullu ala zalika ne lawo ya tiyan ganno nan hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu na gam na rasulullah sa asma ya turka rajulu ahlahu laylan annabi sa sallam kane la da kwa kwabe yiye shi nan an ya takawanahum abu beda jan khayinci man aw yaltamisa saratihim ko fe beda wa bici change zaman imam al-bukhari bi muslim to abu dawud to al-imam an-nasa'i shartin saka hadis nabi wa annala hadha nayu annabi sa sallam wa annatu kam fa qala anabi ci gan kama fi riwayatin ukra kim dube da ruwan da ci gan hilu ya cita hatta na dukula laila ya boyi gini da lozi kai tantashi ta sha'asa e lati ushe wa tatahid al maghiba in e yi ta mu nan wuya wole kin wa ga waga Ka kanu wo shi na aga yi ne we nan na ni aje su wale ga ngo ya aje su ne yanzu yanzu tiya ko ndaka katati nga bathroom na nga toilet na nga eje foyi na ko nga ta ngu ngu la de waya jo nga wo ngu jayo ni nga ndo se tu nya tatu gado na nga nga nga nga je ko ne na nga ye nga ebo ga ka tu jo ru nto ga nu ofu ko wa da tilo nga titi wa bu nga e wa me yanti na wacin yami nan nan da ko shi kuka ta wacin yami yau waji kiyo waci kuka nan da ɗaya na wacin na tinsu wala fati wacin wacin ya salam wato nan da ma la yati kiti na ciya wai bano ga wacin ya sun wago gaji wale me san kai na ta wata jirin da wata lubata wace bo mi ga yanzu gwa hankali mu zuci mun ta da shikenan malam Ura, mala ya tirkiti na ciyan ga a kiss me before you die. lọ́wà tí ó wọ́n fẹ́ jí kí ó wọ́n fẹ́ tí ó yóò lè wọ́n àti ìrìnà jẹ́ àwọn ológa bẹ́ẹ̀ tún an kẹ̀lẹ́ tó masha Allah wọ́n lè wọ́n ti yẹn bọ́nà wà yi yìí wọ́n lè wá ìwú zà àmá wọ́n lè fẹ́ ológa bẹ́ẹ̀ tó jú wù ní kátàṣà á di yanzu yanzu ń tàbí ní ń zọ́ à ń láti tí in ja she na kun la fifiya ban dorwa ko gabe da ku yo to nan me mi a jan ka do ingo le wa fe le ga ku wo trust mu ya ko wato ma feel happy da irin na ya musun shago wallo fe da nan ai buye mi ga fe wa zo na nan no ai ga wa ai bo so da ma shi wo biyo mm. Allah ya samu dace. mun ga fa innal mar'ata yabuna kikan zagi za gaba an ha zawjuha abeke kaga ya bayin zagi da bwana kattu milu fi nafsiha ni zagi na wa minu na to woroji wa take na fa zon afo ko mufuji kulliya musamman ni wa take ga jasun ajiwo mufudu je style ye titiman wa ga jasun ajiwo ko eyin na kuji mufuta wudu no atazuwo constantly ko kata na jin fe ta zuwa wa tv wuya wa satellite wuya wa kaza to wuya wa palu jin wa dot pata wuya wa kata fin wa mo pin jin wa ko omi obìnrin ìdàjí ló tẹ búrẹ̀ gún wọn àṣì àtàtò wọ̀já àbẹ́lé àtàtò káfẹ̀ẹ́sọ orógá sí kátàbọ̀ ẹgbó ṣe ẹ̀bùn ní ìṣẹ́bùn ṣúwẹ́ ẹgbó kágbẹ́gbẹ́ ti rán àjì kó tìǹú jẹ́ pípàtì níbo ni wúwà tí ẹun lákọ̀tí wọn olúgbùgbó ebo gaju e lujo bujo ga e ba jaje ba fi mirka na jinna ruwa mi da cikin you lokacin wala preparation na juji before you come izla hajata la fi tazai li adi wujudi zawji mato yin zaki kaga ya bude ba ngo den wa fe pani ya bune bude ba faruba ma idza ha laylan e baga be da upa ko duye shi duna ilmin ini ma dobe ba wuye ya ra'a min ha ma yasuhu wa be da lebe mi ne na mutsuwa ne Minsu ilmanzari ko imi a sati wọn au kaza hati ko to mai suna fetiya na karimi wani waje kawan ya wọ́n lè ní kọ́ntà tẹ̀ mọ́ tún ní pàtí dẹ̀bí àmọ́gbàgbé ọgọ́wọ́ ìṣìzúkú hamba mana wọ́n alámin ti ṣe bá albarka wọ́n fẹ́ fún wọn wọ́n aláwà ní albarka wọ́n gáfẹ́ bí ṣí gbọ́rọ̀ bẹ̀ẹ́lì wọ́n fẹ́ jíkí wọ́n fẹ́ jí kwalliya ko ẹgbẹ́ kíbo wọ́n alámin ti shi. albarka wọn tí biki tí bí ya gbájí àbí ó dẹ̀ẹ́gbẹ́ ló rú smooth wọ́n la'allau yẹ dúha iléyìí ǹjí wọ́n bá àbígán wọ́n yìí ni buhu imi ma dàbí wọ́n yà kájá wọ́n zai zamani tawil ìlàjí mana lokacin na lópanin duna istihidadin iman wọ́n yẹ tuya au na fishari ibiti ko ko ma imita in yi lukunta tó zuwa hun ya ko wal'anati wani bai yi ita faya zuharu min ha ma e yi kiwul bagza da ha ya ba cabin da ya bai yi nuye ne ya ba fiye na hunan daga nan ka yi nuwa fi kalbi ko ya e ba fiye na hunan mu ki man na ba ne ya ba garu ga wani shirin wani zalika ya e bon noma fakari su hani nabi sa sallam ta da ba nabi sa sallam mun ga annahu kana la yatruku layar turuku annabi ba ko be yu ya shiya wa kana yatim gadwatan aw ashiya annabi ajun do bayi nuji lo ko laji ko lozu wole nga ga ya gan nyeji wole no ko nga ga ya ga weji ga ngoli a te dikyo a te di shiri jikau wole nan madami amfani kana waje ani do gani be pe wani gaji yin ba nuga ga nan ne miyaji lokaci ka zai hata tun wujen gici kaku na washi nan wulu ma lokaci mana yi ta yi fayanin wuce ti kawai wajin wani le ga waga agon wani nan wuce ti kawai ko wajin wani le ga wajen ya ni ganin ga wani a tato cirin na waji ga waga yin lewiyo su nan kalewa ga ci ta kpatan wuji kawai amma wuce ya bani wa ga ya shi na rai kuma aka zafan bayanin nan sai ci dana ne man ga wal wajibu ala zawji ne wajibi ta tiye bona asabru ala zawjati la kuruji be yuni fala yubidu fala yubidu ha bugudan shadida nganu wani na wani ga da tsanani na man li anna wara minha aiban aw aibaini e gonu li aibu ni ko aibu gube bi na man bal yuzakiru nafsahu ebu fi samini mutu bi mahasiniha aidan bi alkhairi yayi min naji qabla an yusida hayatahu kanu jira yulala tinan bita zakur uyubiya be ya tuya ya yi bune jima fi da ne ma. alayhi sa sun la fuku mu'minu mu'mina mu'mini ba ji nga fe na mu'mina da ji bomo e ba nga fe na mi bomo in kariya mina hulukan wa gannabu ya tabiya ni na da biyu na rabiya minha akhar ada tabiya kili-kili kirkine ke da biyu na wata ke jin da biyu na wole dono ko قال النووي الإمام النووي قال أي ينبغي أن لا يبغضها أنه يبان وفين يمفنا لأنه إن وجد فيها خلقا يكره كو يبغى بدا ليه تبيعه بيني نوى أن تبيعه وتفونا وجد فيها خلقا مرضية وكي ليه تبيعه بيني بي نوجه دا بينا بأن تكون شرفة الخلق قوم يموا قفشي جكوه ko the hot temper lakin na ha dayina amma inu wa diyadini au jamila ko mawusa au asifa ko man wannan waji shashin jiza au rafiqatun bihi ko mai inu wa kuga ji fushi bai zaji waji fushi amma waje to sai yawo maji kula bai gawani au na zalika ko ne biya ta gana ebe ga sai ba na aibo inu ga wa sai tuyano ma alkhairi dabo dan buru na dabe zina eh na dabe in yawayina so fe pa alkhairu wuce sarawi láti ẹ̀nà wọ́mú pẹ̀lú ọkọ́ ẹgbogbo òfin ó ti ẹ̀nà yorí ba a jimbe ci yi yafe jen gito ya guwa albarka amma yi daga ji kuskure lokacin bayan lafiyar lawan gado na waje yau bai fa a nan ne na da ga fa wani kuskure mm. ji ẹ̀bú fi ó jí fún palamari méjì mini ake yi mi obe na tati ebe na takwim bil marufi wajen gyara a takwim mana wala imi oji sai ci wajen waje bil marufa ma da bolo-bolo wọn mata na shazat kan dondo na imigabi a alibanin imge be goti ka amti ma lami tubana fala yuqawimuha ga ga we lai mi je ko boro ma illa bi subuli shari'a sai bi ko ne shari'a je da bina wa fi al-aula fal aula yamma fari na wajo to gojin nan wala yadriba darba mubrihan ga dan ya dida na gunyi ba na ma ya lo ti mi da ji le tun da ko tun ga to ja fe yayi ni kashi ko fe wi ni wo le na di dia ko wala yuqabbiha da shi fe ju mutunci ma ba ginwaci professional yo e ba to ko jo be ga ibi be ndi a te ni za ta te gunga taka taka nda wajin nan na wajin nan da me ji kaza ma ka ya ma ni ajo ka za kaza kaza ma ni to jin ka ndu ya wani ba ta wani ga fitin gole habba mana wole ne ji dai ya wala yaltum wajha da dun ya fisko mun ga te ba mi o zuma bal ya tabe fi zalika alkitab wa sunnah ngun alam tin alquran ne sunna ino gale fi jinki wa kan jo jonasiya ko be wa adi jiraju ko shirashu ko be wa kibo fa ba so kama min aliwa kama min aliya ko be wa wuti mu makiya wa be du to yan wọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀ eh, wọ́n ti jìgọ́ ojú láwọn yíba ẹgbọ́dí òun sí ìlú wájú fún ṣíyọ̀ wọ́n pè ó zanikashi gbá níbi yìí wọ́n ya ime yìí ti yìí wọ́n yìí òfin wọ́n wà tó fún ayé wọ́n yẹ gu wọ́n fẹ́ gun i love you love you i love you kọ́ ẹni

wada ndi tun adi to alhel metin wato wato ajiya lami na, wale imin nan wa convinced by all means da ne yabo ko in ba ga wa kaza ka gunje rama ga ji yan etu bu lo wele da shimi un da da wele contact wele contact lo mu wa sai ba ne za ne zabe ne ka da na suku wa ga yi min na ga be shi shi za ne ce yanu ci ga to ga duya agun hawani nga sunan aiwa suna nga sunan ko to ka ngole nga bela ka waga waga du de ka de yi wa fi ti to yi boyi unje ne wa wani, tawani amma yan woto na waje biyu ne ga sai tun kan ga mu jaji jaro ko ne ga ni wa a ga shi wa ni fa ta ta kai ya yi kashi ko sai ju to ko daga tun talbi yan manci ban da ku shi in na jideliya so a ce mai batewa ga ya bula guji kiyo lawu sun ya biyo iniu ta so na gani da afeji kiyo na wa ku ko so insha Allah ta'ala ya kafin jabon nan a igaji da daidai ce ce ala da bane mai gaji kuskure nan sa biyu, fadin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta haka suka wasu gida ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh